radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu mu Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da mu koma noma sai kiɗe kidan Iraniyawa. waɗannan da Allah su ne jerin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin nan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba 31 ga watan janairun shekara ta 2024 wanda ya daidai da 18 ga watan rajab na shekara 1445 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau margayi imam Khomeini wanda ya jagoranci juyin juhalin musulunci a kasar iran ya dawo gida bayan korarsa daga kasar da kuma nisan tashi daga mutanensa na tsawon kimanin shekaru goma sha biyar margayi imam Khomeini ya samu tarba daga miliyan mutane daga duk fadin kasar iran lokacin da jirgin sa ya sauka a tehran ya gabatar da jawabinsa na farko a kusa da kaburkan waɗanda suka rasa rayukansu a yin juyin juhali wanda wurin yana cikin makabartar bahish da sahara da ke kudancin birnin tehran a cikin jawabinsa na farko ya jaddada cewa zai kafa gwamnati kuma zai kawo ƙarshen tsarin sarauta a ƙasar daga wannan lokaci kuma ya ɗauki kwanaki goma shar yana jagorancin juyin juhali har zuwa nasara da kuma faɗuwar gwamnatin sarki sha. masu saurare kun san cewa shekaru 425 da suka gabata rana irin ta yau 31 ga watan janairun shekara ta 1599 turawan ingila tare da umarnin sarauniya elizabeth ta farko suka fara kafa mazaunin su na farko a indiya ta gabas manufar hakan dai ita ce yin amfani da wannan damar wajen tabbatar da mulkin mallakar ingila a kan yankunan kudancin asiya daga indiya ta gabas ganin haka kasashe irin su holland portugal da kuma faransa su ma sun kutsa a cikin wasu yankuna na indiya amma saboda tasirin kuma jamawa da ingila ta yi tana mulkin mallaka a gabashin indiya wanda ya kai tsawon karni uku wannan ya sanya ingila tamar da gabashin indiya ya zama wani bangare na kasarta da ke karkashin mulkin sarauniya victoria da karshen masu kun san cewa shekaru 174 da suka gabata a ranar irin ta yau 31 ga watan janairun shekara ta 1850 aka fara wani bore a kasar china wanda ake kira da buran taiping dalilin wannan bore dai shine nuna rashin amincewa da salon mulkin mancho sakamakon yadda rayuwar jama'a ta tabarbare talauci ya yi tasiri da tsanani akan rayuwar jama'a musamman ba a yankunan karkara inda mutane suke fama da matsananciyar wahala wannan bore da ya samu karbuwa inda jagororin 'yan tawaye wanda suka ɗauki makamai a wannan bore suka kwace rabin kasar china daga manco amma daga bisani kuma ingila da faransa sun taimaka ma manco wajen murkushe wannan bore na al'umma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 masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya hassan barka ne ke muku lalemar habin a cikin shirin namu na wannan lokacin to jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya to da farko ga muhimman kanan labaran Ƙungiyar gwamnatin Falastinawa ta Hamas ta ce tana nazari kan sabuwar shawarar jijin tsagaita wuta a yakin da take yi da Isra'ila. Ƙasar Burkina Faso ta ce ta shirya wa duk abin da zai iya fiyo bayan ficewarta daga ƙungiyar ECOWAS. Ƙasar Rasha na karɓar taron ƙungiyar BRICS na farko na shekarar nan ta 2023. to yanzu ga labaran kamar da za su zo muku ƙungiyar gwagwarmayar falastinawa ta hamas ta ce tana nazari kan sabuwar shawarar jirin tsagaita wuta a yakin da take yi da isra'ila a gaza hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da sojojin isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare a zirin da nufin kakkaɓe ƙungiyar ta hamas shugaban hamas ismail haniye ya ce ƙungiyarsa ta karɓi shawarwarin da aka gabatar bayan tattaunawa a birnin paris inda ya ƙara cewa zai ziyarci birnin alkahira domin tattaunawa a isra'ila ministan tsaron kasar itama ben gavir ya yi barazanar gusar da gwamnati idan har aka amince da abin da ya kira yarjejeniya ta rashin hankali da hamas sama da falastinawa dai dubu ashirin da shida ne isra'ila ta kashe a gaza tun bayan har-haren bazata na hamas a ranar bakwai ga watan oktoba wata hakotu a pakistan ta yankewa tsohon firaministan kasar imran khan hukuncin zaman gidan yari na shekara goma bayan samun sadar laifin bayyana sirrukan ƙasa kotun ta yanke masa hukuncin ne tare da ɗaya daga cikin mataimakansa sha mahmud koreshi wanda a baya ministan harkokin wajen ƙasar ne hukuncin da aka yanke a ranar talata babban kalubale ne ga han wanda tsohon dan wasan kurket ne wanda aka hamar da gwamnatinsa bayan wata ƙuri'ar yanke ƙauna da aka yi a majalisa a watan afrilun shekarar 2022 a yanzu haka dama tsohon firaministan na pakistan mustahan yana zaman gidan yarin shekara uku bayan wani laifi da ya shafi cin hanci hukumomin sun ce han da mataimakinsa waɗanda aka yanke wa hukuncin zaman gidan yari na shekara goma na da damar ɗaukaka ƙara wannan hukuncin na zuwa ne gabanin zaben an majalisa wanda za a gudanar takwas ga watan fabrairu mai shirin kamawa wanda zaɓe ne da aka hana hannu tsayawa takara saboda kama shi da laifi To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Gwamnatin Burkina Faso ta ce za ta yi abin da ya kamata domin rage mummunan tasirin janyewarta daga kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka na yamma wato ECOWAS ko kuma sai yawo. Ministan kula da harkokin wajen kasar Kahramoko Jean-Marie Traore shine ya bayyana hakan a gidan talabijin ɗin kasar na RTB yana mai cewa sun shirya tsaf wani abu da zai biyo bayan ficewarsu daga kungiyar ta ECOWAS. a ranar lahadi ne kasashen mali da burkina faso da kuma niger suka bayyana janyewarsu daga kungiyar ta ecowas mai kasashe mambobi goma sha biyar da yake bayani game da tasirin hakan ga burkina faso jami'in ya ce idan ana batun haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa to dangantaka ta da ecowas ta kunshi haɗin gwiwar ɓangarori daban-daban amma ya ce burkina faso tana da daɗaɗɗiyar dangantaka da ƙasashe makwabtanta don haka akwai yiwuwar ƙara ƙarfafa dangantakar a cewarsa zirga-zirgar mutane da kayayyaki cikin 'yanci shine babban kalubale sai dai ya ce akwai wasu dabaru da kasar za ta iya dauka domin cimma yarjejeniya da kasashe daban-daban kai tsaye an buɗe taron farko na ƙungiyar brics a shekarar 2024 din nan a jiya talata a birnin moscow tare da halartar makan ministocin harkokin wajen kasashe goma mambobin ƙungiyar wannan shine karan farko da wakilan kasashe mambobin ƙungiyar ta kasashe masu tasowa da aka fi sani da brics suka yi bayan shigar da sabbin mambobi biyar a farkon shekarar 2024 a karon farko wakilan jamhuriyar musulunci ta iran saudiya haɗaɗɗiyar da larabawa masar da habasha da kuma tsaffin mambobin ƙungiyar wato rasha sin brazil india da kuma afirka ta kudu za su tattauna shirin brics na shekarar 2024 a tsawon kwanaki uku tuni dai kasar rasha ta zaɓi takin ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin ɓangarori da dama don samun ci gaba da tsaron duniya bisa adalci domin shugabancin kungiyar ta brics a shekarar 2024 brics rukuni ne na kasashe masu tasowa da suka hada da brazil rasha china india da kuma afirka ta kudu tun daga ranar 1 ga watan janairu shekarar 2024 iran saudiya haɗaɗɗiyar larabawa masar da kuma habasha sun shiga kungiyar ta brics a cewar ani Soklal, jakadan afirka ta kudu mai kula da asiya da kuma brics to jama'a karshen labaran duniyar kenan. bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu tsindama a taskar mota shirye-shirye inda za mu farawa da shirin na namu koma noma Ma sauraro barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to yau ma za mu ci gaba ne da jin ta bakin fulani makiyaya a kan batun kafa rundunar bijilanci wacce sanadiyar ta aka kama shugaban kungiyar mai allah ta Kasa, wato alhaji bello bodoje fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. babban batun da ya mame duniyar makiyaya da fulani a najeriya musamman ma dai kungiyar nan ta allah shine na kafa rundunar bijilanti da aka yi wanda ya bar baya da kura domin ba ɗauki lokaci mai tsawo daga lokacin da shugaban kungiyar alhaji bello bodejo ya sanar da kafa ta ba da kamun da aka yi masa bai wuce kwanaki kaɗan ba sai dai wani abu mai jan hankali a nan shine jami'an tsaron cikin gida dss da kuma sojoji sun kora cewa sun kama shugaban kungiyar ta fulani tare da cewa da akwai shaidun ganin ido da suka tabbatar da cewa hakan ta tabbata jaridar punch ta najeriya ta buga labarin da yake cewa jami'an tsaron sun nesanta kansu da kamun amma kuma har yanzu kungiyar ta allah tana nan akan bakanta cewa jami'an tsaron na najeriya wato haɗin gwiwar dss da kuma sojoji ne suka kama musu shugaba sakataren wannan kungiya ta fulani makiyaya sale hassan ne ya tabbatar wa jaridar ta punch cewa shugaban nasu yana hannun dss domin sun ga da sojoji suka kama shi tare da wannan hukumar ta leƙen asiri sai dai tun da fari wasu kafin watsa labaru a ƙasar ta najeriya da suka hada da jaridar ta punch sun ambaci cewa an kama bodoje ne saboda rundunar da ya kafa mai mutane 1144 wadda suka ce manufarta ita ce fada da masu satar mutane da garkuwa da su domin samun kudin fansa hakanan masu satar shanun fulani da dukkanin abubuwan da suke haddasa rashin tsaro a cikin jihar ta nasarawa to tare da wannan takaddamar da ake ciki fulani makiyaya musamman ma dai a jihar ta nasarawa suna ganin cewa kafa kungiyar vigilantin tana da amfani a gare su ga ta bakin ɗaya daga cikin mazauna wannan jiha. Salamu alaikum to a gajo mu da farko ba abin da za mu ce mu ce muna gode ma Allah da Allah ya ba mu shugaba na gari wanda yake jin tausayin al'ummarmu na Fulani a duk faɗin Najeriya. Maganan ma a ce ana jin daɗi wannan bigilanti ko ba a ji ba shi ba ne. idan ka duba wannan bijilanci duk wani fulatani da ke najeriya da ba wanda ba fulatani ba ne wanda yake kishin zaman lafiya da al'umman fulani da whole najeriya ba wanda zai ga wannan abu ya ce bai son shi ka gade kuma da cewa shugabanci najeriya ga baki ɗaya yau har ila yau abokin hirar tamu ya ci gaba da yi mana bayani kamar haka fulaninmu suna ciki wani hali ba don allah ya ba mu wannan baban namu ba alhaji abdullahi bello bodejo to ba abin da za mu ce mai dai mu ci gaba da taya shi da addu'a allah sa duk fadin najeriya irin wannan abu ya kakkafa ma fulani ya rage rayukan kashe fulani da wani abin da ya kafa ya tausaya ma musulunci ne da su fulanin ga baki daya da the whole africa da fulani da wanda ba fulani ba ya taimaka masu saboda idan ka duba wannan bijilantin da ya yi ba iya ba fulatani yama ba ita karan kanta gwamnati ya taimaka mata ne ta wani bangare saboda inda ba za su shiga ba su mutanenmu nan za su shiga gurare kuma bai ɗauki abu ya sa jinsi daya ba ya haɗa da manya-manyan mutane har da ita karan kanta gwamnati ya nemi shawari a kanta to dai mu mashi godiya To masu sauraro da haka muka zo ƙarshen wannan shirin da muka kawo muku shi cikin zango uku dangane da takaddamar kafa ƙungiyar bijilanti ta Fulani da kuma kamun da aka yi wa shugabanta Alhaji Bello Bodoje sannan kuma da ra'ayin wasu Fulani a kai. Da fatan an ji daɗin shirin. Sai dai kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da ko muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio. www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. To mu koma noma kenan yanzu kuma ga kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin sa mai ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa a yau shirin namu ya kitso muku mai samu afini da mijin irin waƙar da ya tanadar da fatan masu sa zama kuma za su ji daɗin wannan waƙa. که با تو گریه کرد کسی که آرزون نداشت تموم آرزوش تو بودی کجا بود که عاشق تو شد کسی که مثل آینه بود کسی که روش تو بودی کجا بود کسی که مرده بود دوباره با تو زنده شد کسی که مثل تو ندیده کجا بود که وقت او رسید به گریه ای که خنده شد به خنده ای که از لب تو دیده کجا بود که با تو گریه کرد کسی که آرزو نداشت تموم آرزوش تو بودی کجا بود که عاشق تو شد کسی که مثل آینه بود کسی که روبروش تو بود میرسی تو را کجا صدا کنم a gaishe ka mai samu afi a cikin wannan waka da ka rera mana da fatan masu sun gamsu kuma sun ji daɗin ta. A nan zan jarin zamun shirin gan lokaci na hararen mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma idan waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba bin shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. های عشق و ترانه و شادی روی لبای مردم نقمه آزادیه توی دل من و تو یه حس فوقلاده است یه جاذبه شبیه عشق خدا دادیه قلبا به هم نزدیک میشن عید اومده مردم به هم تبریک میگن ثانیه های خسته رد میشن و دقیقه های عاشقی رسیدن تک تک لحظه ها تو این ساعت ها یه عید واقعی رو هدیه میدن گفت تو نگاه شاد مردم جشن ترانه خوندن و تماشا بوی گلاب و عطر دیده بوسی رها میشه تو کوچه دلگشا دست خدا با بوسه های بارون قنچه گل میذاره رو گونه ها سفره نظری و عقد و عروسی بهشت و آوون خونه ها هوا هوای عشق و ترانه و شادی روی لبای مردم نغمه آزادی هوا هوای عشق و ترانه و شادی روی لبای مردم نغمه آزادی هوا هوای عشق و ترانه و شادی روی لبای مردم نغمه آزادیه mu da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji kungiyar gwamnatin palestinawa ta Hamas ta ce tana nazari kan sabuwar shawarar jijin tsakaita wuta a yakin da take yi da Isra'ila. kasar Burkina Faso ta ce ta shirya wa duk abin da zai iya fiyo bayan ficewarta daga ƙungiyar ECOWAS. kasar Rasha na karbar taron ƙungiyar BRICS na farko na shekarar nan ta 2023. ina ga da wani neman muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo sai can da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na kasance da kuke ke cewa bisalam mu yi lafiya